ci banza mutum wace banza bashin babba mana akwai wanda ya taba cin banza irin ka bashin babba ko alaka kai me fara kuma wayan ma da na mai masa sai da ya cire min naira dubu goma sannan kuma ga bashin naira dubu hamsin da na karba waya da kwalinta me isa ni baka kira ni mun zo mun kai waya tare da kai ba ai yana wajen baby ka Allah ya sama baban yawa baban yawa kamar yana mu hankali ni da sa kai na mana me gani to albishirinka na rantse da girman Allah ana magana ce kai kai digiri sosai ma kuwa ai wayo ake musu sai ka ce sai kai mata wannan abin da kuke baby kawo waya za a je a yi tracking haka ake yi baban yawa kawo za a yi tracking <coughs> ai kuma kanku tracking din kuma kai Allah alhamdulillah wato an kai dade dama yanzu maganar da muke yi so muke mu je gurin ku mu kai kwalin wayan nan a yi tirakin to kuɗin da da za mu je a yi tirakin ɗin ne za ku tsarara ku je ba wasu bane barayin ku ne ku ne barayin officer arrest them ni shawara kawai tambaye wallahi shawara kawai ya dan Allah baban yawa baban yawa baban yawa ni in ba zai yiwu ba kawai zan karbe aikin nan daga nan in kai shi wani wuri yanzu za ki ga ɓarayin mulki na ji tirakin kuma na kame su suna hannuna baban yawa baban yawa baban yawa ko firdance baban yawa baby ki zo mana ni to baban yawa barayin banza barayin mulki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baby me ya kawo nan gurin na shiga uku ah, kai kai ne mai waya barawan waya ko dan Allah dan annabi zinari ke haƙuri wallahi tallahi abin da ya faru shine babba mai waya ne ya takura min lalle lalle sai na dawo mai da wayarsa da ban mayar masa ba sai ya je gidan mai yana gaya wa babanmu mamanmu kuma ta zo ta sami ta ce min idan ban dawo mai da wayarsa gobe ba sai ta tsine min ni kuma kin gani ba zan so ta tsine min ba Shi ne, sai na kira dan lami na ce mashi dan Allah ya za'i kaji kaji har inda nake ciki dan lami ya je ce mun to akwai dabarar da zai yi idan yayi za a dawo mana da wayoyinmu gaba ɗaya amma kada mu ji tsoro to babu da na iya ranka dai ina son ka shine muka je dan lami ya dauko yan daba suka je suka sassa suka zo su sare mu ni da ita ana cewa mi koya ni kuma sai ne sauri na baya sauri na san abin da ake nufi kika yi hakuri za a samu manyan kudi ni i have big dream shi nake miki plan amma kin zo kina wani zancen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fitan mana ba ki bayar ba ne kallon ba ki bayar ne lillahi. wanzami baya son jarfa me yi ne aka yi masa na ɗauka zuwa aka yi mishi da faɗa ciki da gudu. Na dai wannan budurwar ta ka duba yadda ya wani tsorata kamar wani mace. Abokina rabu da wannan. wannan gayan kai ka ban tsoro ka ɗauki wuka kamar da gaske zaka daba mata ko da ke maganin baby kenan maganin yan mata masu takurawa samari lalle lalle sai sun karɓi wannan abun su duk wannan abun ranka ba na yi bane wai dan da sunan sata na yi ne kawai saboda in kyautata mata saboda ba na son abin da zai bata mata baby ka san Allah wallahi ranka ya dade idan ina son mutuwata ina son rayuwar shi da shi da dan lami din nan dan lami bai dora shi akan hanyar arziki sai dai ta mai bala'i kala kala mun gani ku fada baban yawa mudin ne ku faɗa baban yawa a kai ka fi kwale yanzu da zuciyarta ta buga lokacin da aka fitar da karfan nan gwagwace ta ce lalle lalle sai ya dawo da wayar inda ya zo ni kuma zai mun kuka ya ce ni kadai ne option sa ni kuma na ce masa to yanda za a ga yanda za a ga yanda za a har yanzu su yan daban ma ranka da bai ba su kudin su ba kawai ranka ya daɗe don Allah a saki baban yawa amma wannan mutumin kar ku saurara masa wallahi duk shi yake bata musu wannan ɗinsu shi sa yi samarin ki suka ɗaukaka ko suka samu kuɗi suke gudun wannan zan iya bada da amma wannan ba zan iya bada da belin baban yawa idan ka ga kuwa na bada da ka sai an yi rubutu a nan ba kai ba ita ɗan kai na ji in dai akan wannan abin ne ko dama baby ba so na kake yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni da ma na san baban yawa babu abin da ba za ka yi ba akan kuɗi wallahi har rabuwa da ni sai ka iya yi akan kuɗi ko burzance ta mutum nawa aka sara a irin mutum sha shida kuma duk aikin ka duk aikin sa ne saboda akwai kes ɗinka da ya yi ji a gama da shi tashi tashi tashi a'a ban wannan ya kika ga aiki ah, kai daɗe ai aiki ya yi kyau ni dai yanzu fata na allah ubangiji ya sa a maka kwamishina amin ya rabi amin ya rabi wannan baban ya ki rabu da shi zai iya sa a sace ki wata baban yawa ki rabu da shi gaskiya kan abin kuɗi ba abin da ba zai sa a yi maka good nuna mana wannan fata ki rabu da wannan mai jariga maɗiyacin banza baban yawa